Yau ake sa ran kwamitin ladabtawa na Majalisar Wakilan Najeriya zai gabatar da rahotonsa kan tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar Abdulmumin Jibrin wanda ya ki bayyana gaban kwamitin. Majalisar dai ta ba wa kwamitin umarnin bincika zargin zubar majalisar mutunci da Jibrin din yayi ta shararren batun a ringizo ko cushe a kasafin kuɗin Najeriya na bana. Shugaban kwamitin labarun majalisar Abdulrazak Namdas ya ce kwamitin ya kammala aikin sa da ba da damar zama bainar jama'a amma duk da haka Jibrin ya ki halartar zaman. An ba shi dama ne don tsarin mulkin Najeriya ya ba a ce duk wanda ake so a ladatar da shi ko da wani laifin da yi a ba shi dama ya zo ya faɗa nashi to an ba shi dama shi bai zo ba wannan ko ba zai hana wannan kwamitin aiki ba kuma kwamitin chama yake so sun kira shi sun jira shi bai zo ba don haka sun kalmala binciken su kuma idan Allah eh, za a kawo magana a zaure kuma Eh, duk abin da su suka faɗa sai mu duba in majalisa ta amince da shi to sai a yi aiki da shi don haka magana rashin zuwa sa ba zai hana a ci gaba da aiki ba nan da kowa zai dauka za ku dakatar da shi daga majalisar nan a'a ai mutumin da ya yi koke-koke ya ce an yi kaza an yi kaza ai an kira shi ya zo gaban kwamiti dama ne aka ba shi ya zo ya nuna ma yan Najeriya gashi gashi gashi ga abin da ya faɗa to tun da yake a yake ba zai je ba to wani iri mai za a mishi Wanda sai kuma aikin kwamiti ne kawai ta zo ta ce gashi shi rashin zuwan sa ma shi ma an same ai tunda bai aiko ba amma kuma ya rubuta mishi kuma ga abin da ya faɗa yake an yi haka za bar shi kuma an amince da ya zo mata wannan laifin na waye kuma a bartaninsa abdulmumin jibrin ya ce bai damu da duk matakin da Majalisa za ta ɗauka ba dan yana ganin ba za ta yi masa adalci ba yau na gara ma sai na aikin gaba ɗaya man ce ba na yi mutum na yin kiro da ribeji 2011 su suka suka same ni suka roke ni suka ce in fito takara 2015 ma na ce na gaji ne tafiya na zan yanzu ma ina tunani ko in nada ma aikin in ajiye musu in nada hannun wando na da riga na gaba ɗaya in fuskanci wannan zancen yaki da cin hanci da rashawa suna nan suna ta irin wannan kulle-kullen da sauransu amma ƙarya ne in daidaita da wa dan me mutumin da na fito ba su ɗin ba su bi ba na ce barawo ne barayi ne daidaita sun ce ne ai babu yadda za a yi a ce wai zan wani daidaita ni yanzu maganar da yake ina jaddadawa cewa ba zan kauce akan wannan layin ba abinda nake so da yan Najeriya shine su ci gaba da min eh, addu'a za a jira ga matakin da zauren majalisar zai dauka hakanan da ci gaba da binciken lamarin da hukumar yaƙi da cin hanci AFCC ta ba tabbacin ta fara yi Nasura da Mailika Amurka daga Abuja Najeriya